من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد أنقوال سكي سورة رمى لكلم عديد ونلوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan ita ce halka ta ɗari da goma sha biyu a cikin littafin taqiyuddin hilali Allah ya ji kansa Allah kai masa rahama Allah ya sa ya huta a gaba ta ƙarshe aka nuna min lokaci yayi da na fara magana akan ta munasabar wancan magana wannan da ya zo yake ƙoƙarin ya aibata bin bas saboda kasancewar sa makaho ne wannan ya ja zuwa ga cewa ƙasan nan ne Najeriya muka samu matsala ta yadda da zaran Allah ya jarraba mutum da ciwon makanta ya ɗauke masa gani maimakon galibin mutane in Allah ya jarrabe su da ciwon makanta ya ɗauke masa gani yana ba su basira wacce ba irin ta masu gani ba domin nan sai a nemo katuwar sanda sai a koya wa mutum a baiti biyu ko hudu kalilan ya uja bil muhassabi wanzila sai kaga da safe ina ya fito bara ina zai je bara man rabbuka bara man nabiyuka bara ma dinuka bara haka ake wannan sai ya jani zuwa ga na fara bayani akan abin da ya shafi wani abu da aka rabi a ƙarƙashinsa ake so a yi faɗa da makarantu na alƙur'ani kamar yadda muke faɗa a gurin karatun nan muke cewa waɗannan ‘yan ƴan uwanmu ne yanzu akwai malamin da na san shi a rigata lokacin da na zauna wannan malamin ahalus sunna ne ɗan izala ne amma wallahi yana da makarantar allo kowa ya sani so da wannan matsalar wani bai kamata ya kalle ta a matsayin matsala ta yan ɗariƙa ba ba matsala ba ce ta yan ɗariƙa kar mu kalle ta da wannan ma'aunin ya kamata mu dinga jin zafin wannan abin da aka ji aka yi wa mutanen nan akwai makarantun da ni na san babara suke yi ba amma haka aka ji aka kwashe ɗaliban ba haka yi kamata a yi ba saboda haka na je sudan na kai ziyara halawi makarantun allo sun kai takwas babu makarantar da take da ɗalibi ƙasa da dubu suna da wajen kwana suna da inda suke cin abinci da safe da rana da daddare kuma wallahi ba mai bara a cikinsu karatun ƙur'anin kawai suke yi kuma da allo suke yin haddasu a cikin makarantun nan da muka je akwai makarantun da suke da alaƙa da 'yan ɗariƙu ne akwai makarantun da suke da alaƙa na ahalus sunna ne ta yaya za a yi ƙasa irin sudan da tattalin arzikinta bai wuce kano da Legas ba a ce suna iya samar da irin wannan tsarin a ƙasashensu a najeriya yanzu duk kaduna ku faɗa min ina ne aka gina makarantar da tana iya ɗaukar ɗalibi dubu suna da inda za su ci abinci su sha da safe da rana da daddare don su yi karatun allo ku faɗa mana makarantar babu sau da haka tsakani da Allah an ce min wasu gwamnoni ba su yadda da wannan tsarin ba shawarar da muke bayarwa abin da ke ciki na kusakure ya kamata a ɗauki a gyara amma yaran nan ƙyan Najeriya ne kuma aina shayin ƙalubale na ce inda gaske mutanen nan suke gyara za su so nawa na sha faɗa na ce inda gaske kuke yi don mai ba za ku rufe boda ba ku ce ɗan kowa ba zai sake fita waje karatu ba sai an gyara jami'o'in Najeriya ku rufe boda ku ce ba wanda zai ƙara fita ƙasan nan neman magani waje sai an dawo an gyara asibitocin ƙasar nan yaya za a yi wa'annan yaran su zamanto su ne kawai matsalar ku kuma abinda ake zuwa a je a kashe a wajen ƙasar ya kai abin abinda wa'annan ɗaliban suke nema da malamansu a gyara makarantunsu ya kai ne ai bai kai bai so da haka ina kira zuwa ga mutanenmu wayannan yan ɗariƙun kamar yadda muke faɗa ‘yan uwanmu ne wannan matsalar da ake bi ana kwashe almajiran nan a rufe musu makarantu tsakani da Allah bai kamata wani ya ɗauka cewa wannan matsala ba ce ta ‘yan ɗariƙa ba ma goyon bayan bara bara ba addini ba ne wannan mutumin ne a meci ne ko ya zo ya yi rotas ya zo ya yi maganganun da zai na banza shi ba musulmi ba ya ɗauko maganin ta asalin almajiri ma almuhajir ne zan zo zan samu lokaci inda wannan fursar fa da aka da dama fursa ce da makiya Allah masu yaƙar addini za su fito da kuɗi su yi amfani da damarsu a lokacin da shugabannin masu suka rike kuɗin al'umma suka ki fitowa su taimaki addinin su da shi in ba ka ba ina rotas ina cewa wai shi asalin almajiri wai mutanen da suka yi hijira daga makka suka tafi madina ne amma ba shi da yake wannan maganan shi rotas din fa dan Allah sai ku lissafa ku gani idan baran nan addini ce abin ci gaba ne mutum nawa ne cikin inyamurai suke bara a arewacin Najeriya mutum nawa ne suke bara a yankinsu? su to da wannan maganganun da yazo akwai na ɗauka? cewa shugabannin mu sun gajiya kuma sun gajiya din akwai kuma maganganun da yi maganganu ne waɗanda ba su da dalili ba daidai ba ne. amma dai wannan tsarin haka gabaki ɗaya, ya kamata malamai su ji tsoron Allah na kowane bangare su fito su yi magana akan wannan abin a jihohi gwamnati ya kamata duk inda ake da wata makaranta ta allo a nemo malaman a zo a zauna da su ne a kawo tsari abin da yake na kusakure a cire abin da yake na daidai a tabbatar da shi amma duk wanda zai faɗa da addini da wata riga wallahi in mutane ba su san abin da ke zuciyarka ba Allah subhanahu wata'ala ya riga ya sani wannan mu shine abin da zan faɗa kuma in Allah da daga nan zuwa gobe jibi zan yi cikakken lacca akan wannan matsalar da izinin Allah wannan shine Allah ka samu dace da haka abin da ya kawo ne wannan bayanin maganan bin da wannan ya kawo mun kawo Abdullahi bin Ka'ab bin Malik ka duba cikin Riyadu Salihin zaka ga hadisi yana nan a farko farko babun tuma cewa ya wakana qa'ida Ka'abin, radiyallahu anhu min banihi hina amiya yana cikin 'ya'yan Ka'abu lokacin da yake masa jagora sanda Ka'abu bin Malik ya samu makanta daga baya shine kala yace sami'tu kab bin malik radiyallahu anhu yuhaddithu bi hadithihi hina takallafa an rasulillah ya kawo wannan hadisin dogo ya faru abin da yasa bai je yakin wato abin da yasa bai tafi yakin tabuka ba to za mu ga cewa a kab bin malik ya samu jarraba ta makanta daga ba amma gashi yana karantar da hadisin manzon Allah yana ba da labarin ga abin da ya faru da a kansu ne Allah ya saukar da ya ayyuhal na amanu taqullaha wa kuno ma'as sadiqin ya ku su imani ku ji tsoron Allah ku kasance tare da masu gaskiya abu bin Malik mun faɗi ga wannan sahabin da yanzu da muka faɗa Abdullahi bin Ummu kai turjumanul Qur'ana habaru hadhihi al-umma wanda annabi ya kalle shi yace Allahumma faqihu fid din wa allimhu tawil kafin ya bar duniya sai da Abdullahi dan Abbas ya samu matsala ya daina gani ya makance amma wannan ya zama dalili na Abdullahi dan Abbas ya daina karantar da addini bai zama dalili ba bai zama dalili ba bai zama dalili ba wannan bai zama dalili ba dan haka zamu ga cewa kamar yadda na faɗa shi yana so ya aiba wai wai bin ba su wai makaho ne wai bai gani wai mutumin da bai gani yaya za a yi ya ɗauki littafi ya karanta ya akhi ya akhi sai ka ce baka kallon waƙi akwai wani ɗan uwa malam amir yana da gasa yanzu bayan ya haddace ƙur'ani Allah ya jarrabe shi da makanta ya daina gani wayannan littattafan na zaure su ishiriniya da ashariya da waye da waye da na masa ya ɗauka a waya in ya je haddacewa yake ni da nake ganin shi da bai ganin abin da yake haddace a kansa na abin da nake karanta masa na littafi ya fi abin da na haddace ni da nake ganin na ba da misali na ce ga dakta abdullahi dakta ne duk yan gana sun san haka cikin zuwan da na yi ganan nan ya zo ɗaya daga cikin wajajen da muka gabatar da karatuttuka mun haɗu da shi Allah ya ƙara masa lafiya laktara ne a jami'a yanzu ya yi karatu a masar ya yi a sudan sai da ya zama dakta lokacin da muka haɗu da shi mamaki ya rufe na ce dakta ya ake kake karatu ya ce da su ibnu kasir su ƙurtubi su duka littattafai da aka ga an yi su sauti ya fi yanzu ya ce kawai da ya zauna ya saurari sautin haddacewa yake duk abin da yake so ya je ma ɗalibai in wani ya zauna ya karanta mai da ya ji shi haddacewa zai je ma ɗalibai lakta an gama ka gani? Eh me? eh ka gani? wanda sun san cewa yanzu da shi ɗaya rubuci shekaru ya ja Allah ya ƙara masa lafiya ai zaka ga yanayin ƙarfin abin da yake iya ja na ƙur'ani yanzu ba irin kamar da ba ne idan ma akwai matsala wannan kuma ba dalili ba ne mu ce a'a shi kenan yanzu tun da shekaru sun ja ba ballantana ma shi bin ba ma haka ba kafin ma ya cika shekara ashirin ga shek zubairu saraja Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama mutumin kirki nan duk gwagwarmayar da aka yi ta yi a kwamitin shari'a a garin nan tare da wannan bawan Allah aka ta yi amma ya bar duniya kafin ya bar duniya ya samu matsala ta gani amma abin da yake na karantar da addini bai tsaya ba sau da wannan ba dalili ba ne ɗan uwa ka cewa mutum makaho ne sannan yanzu don Allah ku yi sacin a google ku rubuta musabaqatul ahfas akwai tashar alfijir tashar alfijin suna gabatar da musabakoki akwai musabakatu mizmar zahab ita wannan zaka zo ne in kace min shawi ka yi to sautin min shawi ake so kai babu bambanci in kace za ka yi to akwai kuma musabakatu ahfas dan Allah in mutum yana so ya gaskata ni ko ya karyata ni masu saurare na ka rubuta musabakatu ahfas idan ka rubuta a abinda na sani shekarun baya ita wannan musabaƙar dan ka haddace ƙur'ani ba dole ka iya ta ba Za ka zo za ka zauna ne idan ka zo ka zauna idan alƙalin misali ya ce maka wa bashir sabirin an gama zai ce maka kalmin wa bashir ba za ka yi ta tilawa ba ne kamar da ka san musabaka numal ana yi zai ce maka kalmin wa bashir kam ja'at fil qur'an Sanota zuwa ƙur'ani in ka ce so goma sha ɗaya ko sha biyu sai ce to zaka fara lissafi zaka fara zaka ce a suratul baqara akwai a aya kaza sannan akwai a aya kaza akwai a aya kaza abun mamaki ɗaya daga cikin alƙalan da suka jagoranci musabakokin nan a baya akwai makahuli kuma na rantsi da Allah duk ayar da ka ja a Qur'ani ba daidai ba ka faɗi min sai ya ce maka ba daidai ba shi da yake yana ganin ya mu Qur'ani wannan haddar kuma ai in ana so a gaskata na ai sacin din yanzu a sa musabaqatul abas tasha sha alfijir a cikin alƙalansu na baya na ɗan kwana biyu ban kalla ma amma mutum ya bibiya sai ya ga akwai wani makaho mutumin Misra shine alƙalin shi yake alƙalancin musabaqa to wannan hibar da Allah ya ba wannan makahon ko a masu ganin da suke iya ɗaukan ƙur'anin su karanta don Allah mutum nawa ne suke da wannan baiwar. So da haka ba wannan ba dalili ba ne, Wadaka dambin ba su bai gani ba abin mamaki ba ne a wajen Allah ya masa fata inda ya fi na malanku masu gani kuma Wadaka kamar yadda gashi nan mun buga misali wannan shi ne matafi nukta ta gaba cikin abin da ya yi magana ya ji ya kawo hadisi yana ta ƙoƙarin nuna halaccin ba matsala ba ne wai don za ka zauna ka kira shehu ibrahim in za ka tashi shehu ibrahim in za ka minke shehu ibrahim ya je ya kawo wani hadisi cewa annabi ya faɗa daga abdullahi ɗan masa'udu ya ce idan fatalar dabbatu ahadikum fi bi ardi falatin idan ɗayan ku dabbarsa ta kuce a daji kungulmi ihun ka banza falunadi to ka dinga kira ka ce ya ibadallahi ya ibadallahi ihbisu ya ibadallahi ihbisu ya ku bayan Allah dan Allah ku tsare min ita sai ya ce fa inna lillahi hadiran fil ardi sayahsibuhu ko sayahbisuhu Allah yana da wasu bayan da da sannu za su zo su tsare masa wannan dabbar rawahu abu ya'ala wa tabarani wa zada sayahbisuhu wancan bisuhu haka ya kara bisuhu alaikum wannan shine hadisin da ya kafa hujja da shi yana so ya nuna halaccin in zaka zauna shehu ibrahim in zaka miƙe shehu ibrahim in zaka tashi shehu ibrahim wai saboda ai gashi a nan wajen annabi ya ce idan dabba ka ta kucci bai ce ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ba ce wai sai ka ce ya ibadallahi na farko dai kun ga a daji idan ka ta kucce lokacin da kake kira ya bayan Allah ta yi ba mamaki a iya samun mutanen da suna dajin da za su iya kawo maka agaji kamar yadda wannan abu ne sananne in matsala ta same ka a daji wani lokaci za ga mutum yana ihu yana ɗaga murya ko Allah zai sa wani ya ji shi ya kawo masa ɗauki? wannan ba matsala ba ne, ɗaya ke kenan na biyu abin da ya ƙoƙarin ya kafa hujja da shi cikin misalan da Shehu ɗahir Bauchi ya bayar wai ai ‘yan sanda na zuwa gidanka, ko ɓayin fashi, me yasa sanda ‘yan fashi suka zo gidanka, baka inna lillahi sai ka kira yan sanda ka buga waya sai ya manta kiran yan sanda ka buga wannan riko da sababi ne ko malamai sun ce da ma at-tawakkul zuciyarka ta samu yaqinin cewa Allah kadai ke sa abu yayi ko kai yu amma kai kai riko da sababi ne riko da sababi babu dogara ga Allah matsala ne dogara ga Allah babu riko da sababi wannan at-tawakkul sunansa sannan ‘yan sanda a tsakani da Allah jama'a, ya za a yi alkiyasan su da waliyin da ya mutu yana kabari duk da sun ce idan wali ya mutu bayan kwana arba'in ana rufe shi tashi zai ya ci gaba da yawonsa ya ci gaba da harkokinsa kawai ba nan mun sa odiyon da wani ya faɗa ba cikinsu ita shi ibrahim ya faɗa cewa da an rufe shi da kun waɗe shi ma kama gabansa zai yi shi yasa don haka suke da itikadin suna zuwa su kawo taimako na farko kiran 'yan sanda su zo su kawo maka agaji bai hana ka iskar ja'i. ɗaya kenan na biyu ra'ayin aina mun sha gani yan sanda su zo su fatattaki barayi ko su kama na kama ko su kashe na kashe su ma yan sandan a kashe wasu a cikinsu na uku wani lokaci idan an kira yan sandan an ce su zo in ba su da kayan aiki nan take suna faɗa sai to gaskiyar magana mota ba mai ko kaza ko kaza ko kaza dan Allah na huɗu. akwai namban waya na police station ɗin da ake buga ma 'yan sandan shi wali da ake buga misali da shi wajen halaccin a kira shi a kyala Allah mai lamban wayansa sannan yaushe ya taɓa zuwa barayi sun zo aka kira wani wali ya kawo agaji ya kama su sannan wani wali ne shi ma ɓarayi suka sake suka taɓa samun shi suka fatattaka shi saboda an samu matsala irin ta 'yan sanda wannan kiyasi ne ma'alfari kamar yadda zan zo in kawo za mu ga cewa neman taimako a ƙur'ani da istigasa iri biyu ne akwai wanda ƙur'ani ya tabbatar a yi akwai wanda ya kore wanne ne ya tabbatar wanne ne a kore wannan hadisi da ya kawo yana cikin majma'u da wa ba'ul fawa'i na abul hasan nuruddin ali bin abi bakar bin suleiman alhaitami ko al wanda ya rasu hijira bakwai. hadisi na dubu dubu goma sha ɗaya bakwai da ɗari da biyar. wannan shine hadisin abin mamaki da shi wato alhaisami ya kawo sai ya ce rawahu abu ya ala wa tsabarani wa zada sai ya habisu hu alaikum sai ya ce wa fihi ma'aruf bin hassan wa huwa da'ifun a cikin isnadin akwai ma'aruf bin hassan ya ce wannan mutumin da'ifi ne kuma ya koma littattafan hadisi da dama inda ya je ya ɗauko wannan hadisin zai ga hadisin da babban hadisi ne bai inganta ba to mutanen da suke gina su wajen ba ta kariya da rababbin hadisai ni na riga na sani duk abin da za ku kawo na dalili bai fita daga ɗan biyu ko abin da ya inganta wanda shine mafi karanci ko aya ko hadisi ku murɗe ta ku bata ma'anar da ba ta ɗauka ko kuma ka kawo abin da bai inganta mai zona hadisin da ya kafa hujja da shi rubabban hadisi ne fa da ifi ne bai inganta ba amma ya je ɗauko yana ganin ai gashi nan annabi ya ce ya ibadallahi ibisu ya ibadallahi ibisu wa inna lillahi hajaran fil ardi alaikum hadisin da bai inganta ba to yanzu dan uwa kai da kake ganin katin batsa a gidan ilimi dalilin kama da kake kafa hujja da shi dan ka kare aqidar ka baka kafa hujja da dalili ingantacce sai rubabban dalili shine kake ganin cewa wayanka yayi karfin da zaka fito ai fito na fito da kai kai ta yaya ta yaya kuma ku je ku bincika ku bincika wannan hadisin za ku ga malaman hadisi sun ce bai inganta ba amma ka yi kawo hadisin yana ƙoƙarin mu ƙarana shi da ayin da Allah ya ce allazina idza asabatkum musibatun idza kayan aiki ne na sharadi ga rijali musibatun na kira ne a siyaki na sharadi kowane irin abu abinda Allah ya ce mu dinga cewa qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahama har zuwa ƙarshen aya to da ka hadisi dan uwa bai inganta ba wani hadisin da ka janyo hadisi ne da'ifi kuma masu bincike su je su bincika littattafan hadisi abin mamaki hatta cikin mutanen nasu da suke da'awar ilimi da sanin hadisi in ya kawo hadisin da yake rababbe ne bai tabbata ba ba mai iya masa idraki cewa wannan hadisin fa da ka kawo bai fa inganta ba ba to wanda ke gina hujjarsa da hadisai da ifai shine yake ganin ya buɗe kirjinsa a zuwa ya fito na fito haba alaga ta mala haba to matsala ta gaba abin da ya shafi isti'ana za mu ga cewa idan kana musulmi cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora min ya ɗora maka a cikin suratul fatiha za mu ga kullum muna karanta muna cewa iyaka na abudu wa iyyaka nasta'in Allah kai kaɗai muke bautawa kai kaɗai muke neman taimakonka iyyaka anan wadan sun ce maf'ulun bihi ne muqaddam wannan yadullu ala takhsis yana nuna cewa Allah kaɗai ake kebancewa da ibada banda shi bai cancanta ba ba wanda ya cancanta to menene kuma dalilin da yasa yake wa iyyaka nasta'in akai farraki al-isti'ana da al-ibada sai malamai suka ce saboda mutane sun kasu gida hudu akwai wanda ya abudullah yana bauta ma Allah amma idan matsala ta taso bai neman taimakon Allah kamar yadda wa'annan kuke ta kokari muna kokari mu mayar da mutane duk abin da ya taso ku koma ma Allah ko kuma kuna cewa sai sun sa wani Allah a tsakiya da kake cewa mutum ne in zai zauna ya kira shi Ibrahim in zai tashi ya kira shi Ibrahim a matsayin bawan Allah babba yana tawassuli da shi da shi shehu ibrahim din da Allah ya fi girma duk shi wannan ya haƙura mana ne na kiran shehu ibrahim din ya kira Allah mana a huta amma sai an sa wani a tsakiya akwai wanda yana bauta ma Allah amma bai neman taimakon Allah akwai wanda yana neman taimakon Allah amma ya ki bauta ma Allah akwai wanda la ya abuduhu wa la yasta'inuhu to shi kuma musulmi mumini su ake ka tsaya ka bauta ma Allah in abu ya taso maka ka nemi taimakon Allah a kansa akan wannan ne zamu ga annabi Musa yana cewa wa qala Musa qala Musa da qaumihi ista'inu billahi yana cewa ku nemi taimakon Allah wasbiru ku yi hakuri innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin Kunga yace ista'inu billahi sannan haka zamu ga annabi Yaquba Allah ya ce waja'u ala qamisihi bidamin kadhib qala bal sawwalat lakum anfusukum amran fasabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun kun ga wallahu almusta'anu ala ma tasifun sannan haka mu ga Allah ya ce wa annabi qala rabbukum bil haqqi wa rabbuna arrahmanu almusta'anu ala ma tasifun to akwai taimakon da babu wanda yake da ikon yin shi sai Allah wannan shine abinda annabi ya ce wa Abdullahi dan Abbas idan sta'anta fasta'in billahi in zaka nemi taimako ka nemi taimakon Allah akwai taimakon da bayi sashi na iya yan uwansu ko a taimaka wa juna kan aikin da'a ko a taimaka wa juna kan aikin banna shi yasa za ku ga da kafare za su tuhumci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a suratul furqan mai suka ce wa qala allazina kafaru in hadha illa ifkun iftara wa aanahu alaihi qaumun akharu inna suke kafare ne sun kalli manzan Allah sun ce kawai kirkiran ƙarya ne sannan wa a'anahu alaihi kaumin akharuna wasu mutane na daban ne suka yi taimakawa annabi Allah yake faqad ja'u zulman wa zura to wannan yasa za ku ga cewa yayin da ɗan adam yana iya taimaka mu wani cikin abin da yake da iko na alheri ko na banna sai Allah ya ce mana wa ta'awanu alal birri wattaqwa wa la ta'awanu alal ismi wal ku taimaka wa junanku cikin abin da kuke iyawa akan aikin da'a ga Allah kakku taimaka wa juna akan banna wannan ne yasa zarkar ne ne Allah subhanahu wata'ala yayi magana cewa lokacin da ya je mutanen da ya samu yace qala ma makkanni fihi rabbi khair sai yace fa'inuni bi quwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma kunga katanga zai gina musu sai yace to ku taimaka min kunga wannan taimako na aiki ne wanda suke da iko akan shi daka taimakon da mutum yana da rai yana da iko ya maka ka nema wannan duk duniya ba wani malami da zai ce haram ne amma ne shi Ibrahim yana kabari kana kiransa me zai ma Allah ya ce a faɗa muku in da da'uhum la yasma'u ku umma kun kira ba sa ji Allah ya ce walau sami'u a qaddara ma sun ji mastajabu lakum ba za su yi amsa ba ba sa ji in ma sun ji ba abin da za su yi to ana kokarin a ɗora mutane su koma suna da alaƙa da Allah kuna ta kawo rababbin hadisai sai kun ɗora mutane a'a dole zamanto suna da alaƙa da wani Allah ba da alaƙa da Allah kai tsaye ma da haka zamu ga hatta istigasa ma iri biyu ce lokacin da Allah ya ce istastage suna rabbakum sanda kuke neman agajin ku fastajaba lakum annima muddukum bi alfin min mala'ikati murdifi zamu ga cewa sanda yace tastage suna rabbakum kuna neman agajin ubangijinku da haka shi al-istighatha suka ce lokacin da matsala ta taso aka shiga bala'i to ko akwai agajin da in aka shiga Allah kaɗai ake neman agajinsa shi yasa zamu ga Allah ya ce wallazi qala liwalidayhi uffil lakuma ata'idanini an ukhrija ata'idanini an an ukhrija wa qad khalat min qabli wa huma yastaghithanillah kaga suna neman agajin Allah an ukhraja wa qad khalat min wa khalat alqurun min qabli suna neman taimakon Allah subhanahu wa ta'ala amma maganan annabi Musa da yin yace wa dakhala almadinata ala hin ghaflatin min ahliha فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيئته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيئته كذا a lokacin ga annabi Musa yana nan sannan abin da ya nema ya yi ɗin annabi Musa yana da iko shi yasa Allah sai ya ce da ya ce fassara sahul ladhi min shi'atihi alal ladhi min aduwi da aka fa waka da hu Musa fa qada alai da nan Musa ya shaƙe wannan mutumin sai ya mutu to da haka ba mu sani ba su ma shewane in an kira su suna zuwa ne su kawo agaji wallahu alam yawa mu dai ba wani shehu da muke kira kuma ba wani abu da muka rasa na rayuwar nan babu shi wannan shi ne ana nuna min cewa lokaci yana yi zan rufe da magana guda biyu cikin waɗanda suka zo muna karatun nan mu danna kafin mukunna kunna don dalili suka ce ai lagawo muke yi su Allah ya kiyaye sun fi ƙarfin su kunna kafin sun an ce su ma sun fara lagawin yanzu yauwa sun fara danna kafin ɗin don ku gane cewa da ba su da abin da za su danna ne yanzu suna ganin sun samu abin da za su danna shi yasa suka danna magana ta ƙarshe cikin uzunin da ba sa wa mutane shi wannan cikin karatun da yi lokacin da yake magana akan abin da ya shafi littafin alfurqan baina auliya rahman na ibnu taymiya cewa alfarqu kaga inda ni ne wannan kuskuren da yanzu na fita ce jahili bakin jahili bai san komai ma ku je ku saurara za ku ji sunan littafin ma ba daidai ya faɗa ba Alfurkan ne sai ce alfarku. da haka ya kamata inda irin waɗannan ne mu dinga wa juna uzuri in ka faɗa abu na fahimci ga abin da kake so ka faɗa amma aka samu sabqul lisani in maka uzuri wannan ba shi ne dalilin da zai sa ka zama jahili ba ba shi ne sunan littafin ibnu taymiya da zai faɗa ba daidai ya faɗe shi ba Alfurkan ne sai ce alfarku. saboda da aka samu irin wannan abin da ya kamata ka faɗa sai kai kuskure wanda ni wani lokaci hausan ma kwace min take sai mutane sun mun gyara cewa ka gyara akasin abin da kake so ka faɗa ka faɗa ni saboda da ya kamata a dinga wa juna usiri inda irin wannan ne na sabukun lisan kana so ka ce kaza abu ya kubu sai ka ce kaza wannan shine abin da ya kamata in Allah ya yarda gobe zan kammala wannan gaba din kuma kamar yadda nace masu saurare ku yi haƙuri duk wani wanda za ku ga ya yaɗa farfaganda ya ce ana nema na munazara yau kwana kaza na gudu na shiga nan na yi kurɗa-kurɗa na ɓoye wani dungu. ku yi haƙuri ku yi mana addu'a Allah ka sa abin nan don Allah muke kuma Allah ka sa sunnar annabi ta ɗaukaka Allah ka sa bid'a ta kaskanta ku yi haƙuri ku jira ku bari sai ranar lahadin Allah ya kai mu wannan shine abin da za mu faɗa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu